mu yi rayuwar mu kan aqidan sunna ya Allah muna roƙonka in mutuwa lokaci ya kai Allah ka kashe mu ahli sunnati wal jamaa bayi Allah usikum wa nafsi bi taqwallah ina muku wasici farko da kaina sannan gaba dayanku baki daya bi taqwallah mu ji tsoron Allah ubangiji Allah na ja da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله wasaina alladhina utul kitaba min qablikum hakika babu shaka babu kwankwanto wallahi muyi wasici da waɗanda suka gabace ku ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo gabaninku al'umman da na aiki annabawa zuwa gare su da su da annabawansu ga wasici na Allah gare su sannan kai kuma manzon Allah wa'iyyakum da kai da al'ummanka wato daga nan wasici ne da aka yi ma al'umman da suka gabata wasici ne kuma Allah ya ci gaba da al'umman da kuma manzo Allah ke jagorantar su kamar manzo Allah na son ya ji wani irin wasici ne ya shafi mu duka mu baki daya insha Allah ya ce anittaqullah ku ji tsoron Allah anittaqullah ku ji tsoron Allah tun da na yi halitta tun kan annabi adam har karshen halittar da za a yi sannan ya koma lahira wasicin Allah kan kowa shine ne ittaqullaha mu ji tsoron Allah fi sirri wal alaniya a boye mu ji tsoron Allah in mun fito ma mu ji tsoron Allah in ka kebe ka san Allah na kallon ka duk abin da kake yi sa'annan kuma in ka bayyana ka san Allah na kallon ka bayan Allah akwai wayanda yake in sun kebe ba ruwansu da Allah she in suna cikin mutane suke muraqaban Allah akwai wani yaro wanda yake babansu yara ne guda hudu babansu na son ya gwada tsoron Allah su ya gane ya suke tsoron Allah shin ya riga ya musu darasin tsoron Allah ya musu bayanan tsoron Allah yana son ya gane practically practically in na ce practically aikance sun gane Allah ko ba su gane ba sun gane karatun ko ba su gane ba sai wannan mahaifin mai albarka ya fita ya je gari da zai dawo gida yayi cefane cikin cefanen sai ya sawo kyauta ya sawo naman kaza gashashen naman kaza ya ba yaransa guda hudu bayan da ya ba wannan nashi ya ba wannan nashi su hudu ne yace kai ga naka kai kuma ga naka kai kuma ga naka da su ce baba ya ce a ku sai tukunna naman kazan ga yana da ka'idan da za a ci da shi suka ce baba menene ka'idan baban ya ce na ba ku naman kazan amma akwai ka'idan cin naman kazan she ka tabbatar da wannan ka'idan ka iya ka shigar da ka'idan an gama ka iya ka samu wannan ka'idodin duka sannan ka ci naman kazan sai suka ce baba wani ka'ida ne ana son a ji wani ka'ida ne she baban ya ce ku tabbatar kan ka yanka naman ka sa baki ka tabbatar ba wanda ke kallon ka she ka tabbatar ba wanda ke ganin ka sannan ka ci naman kazan yara hudun suka ce baba in dai wanga shine ka'ida ai sauki ne kuma ka labe inda kowa bai ganin ka dama babban gida ne malam da wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi gabas wannan yayi arewa kowa na fama babban gida ne wannan ya je labe wannan ya labe wannan ya labe baba ya ce ka labe inda kowa bai ganin ka sannan ka ci nama shikenan yaku bayan Allah jim kadan shiga sunan sun dawo ukun kowa ya canya nama an fafasa kashi sauran guda kawai kuma zai ba ku mamaki karamin su karamin su yanda baban ya bashi nama haka ya zo da nama su ukun duka baban ya ce ya kai yaye babba ya aka yi naka ya ce baba she kaga inda na boye na ci nama na biyu kuma ya ce baba she kaga inda na boye wannan ya ce baba she kaga yanda na yi wannan ya ce baba she kaga yanda na yi amma baban ya fi son ya ji labarin wanda bai ci naman ba she ce ya kai dana ya kai karamin dana ya aka yi baka ci naka ba yace ya abata ba'athu makanan an akula fihi kullama ba'athu wajadtu Allah yarani يا أبتا بعثت مكانا أن آكل فيه كلما بعثت وجدت الله يراني yace baba ka ce mu tabbatar ka mu ci naman nan sai mun tabbatar kowa bai ganin mu yace baba na labe ma kowa amma in daga kai sai ga Allah na kallo tunda ubangiji Allah na kallo na ka'idan shine kada a samu wani na kallon ka ai ba wani da ya kai Allah yace baba abin da yasa ban iya naci naman ba kenan baba yace darasin da nake so karantar da ku cikin rayuwa kenan ko ina kake ya kai bawan Allah ka san ubangiji Allah na kallon ka yana murakaba na yana murakabanka in ka fito cikin mutane yanda kake Allah na kallon ka in mun kebe yanda muke Allah na kallon mu in kana wasanni da lamarin Allah in ka kebe Allah ya sani in ka fito kuma wallahi in ka ga wani cikin jama'a ya baka mamaki yanda kuma zaka kai da Allah zai bude mani da kai yanda muke in mun kebe da masallaci gaba zai sallan juma'a ba yau to sha mu Allah muna roƙonka Allah ka rufa mana asiri ya ubangiji Allah ka rufa mana asiri Ali ibn Abi Talib an tambaye shi an taqwa yace at-taqwa hiya al-khawf min al-jalil wat-tasdiq bit-tanzil war-ridha bil-qalil wal-istidad li yawm ar-rahil al-istidad li yawm ar-rahil yace at-taqwa tsoron Allah hiya al-khawf min al-jalil farkun tsoron Allah shine kaji tsoron Allah wat-tasdiq bit-tanzil ka yadda da al-qur'ani ai bi ma'anan qawlan wa amala akwai wayanda yake bayanan da ake yin ga duka ya ji amma bai aiki da shi na ji amma bai aiki da shi wani ma ana magana yanzu haka a ja aya a ja hadisi yace a hau da a bar mu wuce wurin nan to bayan Allah ana magana batun tsoron Allah ba da kai ake ba wallahi zai baka mamaki akwai wanda zai fi sauraron maganar malam amma kuma ya fi kowa kin maganar malam amma kullu zai magana yana gaba ba zallan saurara ba qaulan wa amala ana aiki ana saurara ana aiki da shi sannan ka samu kanka cikin category masu tsoron Allah warida alkhawf min aljalil والتصديق بالتنزيل والرضا بالقليل قناعة by Allah to be content with whatever Allah Almighty has given you ni in isu da abinda Allah ya bani kai ma ka isu da abinda Allah ya baka in isu da matsayin da Allah ya ajiye ni inda Allah ya jama'a in isu da shi kowa ya isu da na abinda Allah ya bashi in muka isu da abinda ubangiji Allah ya bamu ba hasada ba makirci ba kisisina amma jan ido Allah ya baka gana ka fa kana kallon wani to ya aka yi eh, to kai gana ka gashi Allah ya baka ya rufa maka asiri daidai da kai Allah ya baka daidai ne Allah ya bani inda kaga kasiyan nan matsayinka kenan wallahi da Allah zai kai ka matsayin dan wanka shekai ban tausayi shi kullum kai addu'a Allah ya fi da kai wannan matsayi wallahi zan gaya muku akwai matsayin wani mai kudi da yau Allah zai kai ka wurin nan billahi alazim shi kai kiyamu laili Allah ko mu da kai baya Allah daidai me daidai kenan bai kuskure ya duba kun ga masallacin ga kowa na da hanci daidai hancin ka kenan ka baka duk abin da ka ga yana tare da kai daidai da kai kenan ka kenan in ba shi wanda da baka huci da baka mutu duk abin da kaga Allah ya baka warridwa bil qalil qana'a na karshe wal isti'dad li yawmir rahil isti'dad li yawmir rahil shirye shirye tanade tanade li yawmir rahil da ranan tafiya babban tafiyan da ba dawowa babban tafiya wannan tafiyan nan babban tafiya ne to bayan Allah wani irin tafiya ke nan mutuwa mutuwa shine babban tafiya tafiya mai girma tafiyan da ya kai bawan Allah baka biyan kudin mota ba zuwa dauke ka da file ba ba malam kuma tafiyan da ka shirya baka shirya ba ka ce. tafiyan da ba leti ko minti daya tafiyan da ka kai lokacin da ya kamata a haya maka gida gidan nan ba ka biya da ka shiga ka zauna wannan zaman da zaka ka yi nan to tsakaninka allahnka da abin da kai tsakaninka da allah wannan tafiyan shine kudin tafiya kudin tafiya guzirin tafiyan nan shine aikinka istidadil yawmir rahim al-maut al-maut ya jama'a lamarin mutuwa na da ban tsoro وبنجي الله أنا نبابه لاباري يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحير ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت وبنجي الله تيدا منظر الله يقيا منيدك يقيا منمجي يقيا ممتشي يقيا مبابا يقيا ميارو يقيا مسركي يقيا ممكودي يقيا متلكا الله أكبر a gaya ma annabawa da manzanni da mala'iku da aljannu in dai kana huci Allah ce ka dandani mutuwa eh mutuwa kullu nafsin kullu nafs rai duk wani rai duk wani rai dha'iqatul maut ta dandani mutuwa ubangiji Allah ce ga mana wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al aikin da kuke yi aikin da muke yi na ibada da irin ayyukan da muka gabatar da duniya baki daya ubangiji Allah ce tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama zan dauki mutuwan aika ku kiyama in kun kai sannan in kawo mizanin kafa mizanin nan wa nad'u al mawazin al qista yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a kana mutuwa malam zaka ga an kafa iskeli zaka an kafa mizani Allah ce tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama Allahu akbar zaka ga ga malumma ga malumma ga shehannai ga manya ga kanana malam muna sai gaban Allah hufatan uratan gurla ana sai gaban Allah sirara malam tun daga sama hakasa a zakarin kowa yanda aka haife ka baka ci haka kake tsaye sannan ba tarewa fa ba wani kasiya kana wani hakan ga kana sai ne ka bude jiki kana kallo kana sai kowa na sai da sarki da galadima da yakubayi da manya da yara da dattawa da kowa da kowa kai ubangiji Allah ce hadda annabawa ana sai wannan bigirin nan to amma annabawa ubangiji Allah bai dai sa su kunya ba ana sai wannan bigirin nan malam wannan bigirin da muke sayan nan Allah na ce da annabi Muhammad ya gaya muna wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ujurakum aikin da muka gabatar ranan da za a cika muna a ba lada ladan wannan aikin nan a ba mu sakayya wannan aikin nan Allah ce yawmal qiyama za su yi a ranar tashi alqiyama gashi in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra muna sai wannan ranar ne zai baka mamaki fa barin ga muku wani abu da ranar tashi ranar tashin alqiyama bai yi wa wai saboda yawan jama'a ba ganin wani a ana ganin kowa hmm, kowa kuma ya san kowa na nan duk da kowa ya san kowa na nan amma kuma nafsi nafsi ne ana sai gaban Allah ana jira a yi hisabi a gaji a gaji a gaji har a zo ana neman ma a yi hisabi kowa bai iyawa annabawa da manzanni dukkan su bakin su ce nafsi nafsi duk wani mai alfarma cikin annabawa da manzanni kowa ce bai iyawa shi manzo Allah manzo Allah manzo Allah ke bada labarin ya ce wannan ranar na ana lahani ke da wannan ranar ana hali ke da wannan ranar ga wani magana kadan nan irin bawan Allah ga kamar manzo Allah yanda ake ba da labarinsa a cikin hadisai ingantattu da rawan da zai taka bigire daban-daban hatta mutuwan ka yanzu da muke magana ga kana mutuwa da mun kai ka makabartan ashama da an ce man rabbuka nabiyu man nabiyuka she a ce maka ga abinda manzon Allah ya kawo ga abinda manzon Allah ya yi she ka ga wani wai ya zama gani yana ce to bayan manzon Allah nan ba na ba yayi na wani yana da ban mamaki wallahi mun rudu da wannan an rudu da wannan yanzu yana ba ni tsoro sosai ai malumma sun ce duba in manzon Allah ya fadi ba wani dan iska malami da ke magana idan manzon Allah ya magana ya kare ba wani magana kan na manzo Allah ya kare shi yasa yace wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ma min shay'in yuqarribukum ila Allah wa rasulihi illa wa qad bayyantuhu lakum wa ma min shay'in yub'idukum an Allah wa rasulihi illa wa qad bayyantuhu lakum taraktukum ala al-bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الله أكبر manzo Allah ce ba na bar ku kan abin da yake fari ne kas na gama karatu. na gama bayanan duk abin da ya dace da ku na gama ba ku ba wanda ya fi ni kwakwalwan ganewa kan lamarin ku ba shi ba shi wallahi manzo ya ce ai haka ai haka haka ne na wani aikin banza ne manzo Allah yayi salati na wani aikin banza ne na manzo Allah shi ke gaba ba gaban manzo Allah da kowa ashe sa ce zamani na zo kai mutane kaɗan da su kan sunna na ana bibiyar mutane daban haka manzo Allah ya ce ya ce da karshen zamani ya kai rike sunna ɗan kaɗan ne za wayi gari wanda kuke ganin su malumman sunna suke yaudarar sunna ai an ce kaza ai an ce kaza inda an ce an ce ne maulidi duka ya samu masayi cikin addini domin shi ma da an ce duba addinin manzo Allah ya ki yadda da kwatance kwatance bai yi bayan Allah lokaci ya kai ba lokaci fa ba lokaci ba lokaci kaka yadda malami ya yaudare ka don ba lokaci hatta rumman ma malaika mutuwa na daukan su na daukan su gashi nan suna tafiya mala Abakar giro shekaran jiya ya shiga gida ya juya ga malaika mutuwa ya shigo tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah sakanya ayyukan kunnan qiyama da saka muku da malamin da kai da yamma magana duka za ku siya gaban Allah you all are going to answer to Allah no malam can can intercede on your behalf ba wani malami da yanzu misali malami ya dora ka kan wani abu bayan na manzon Allah shi aka kai gaban Allah shi Allah ya tambaye ka bai ce salamu alaikum Allah ina da magana ha ni na ce yayi kaza bi iyawa bi iya ba ba salamu alaikum bai daga hannu ba ba shi ba shi yana ta kan shiri. Yana ta kai shi ne, kai ma ka tambayi ka yaya. Raba ina a kwana Sada tana wa ku baro. Ana fa'addu na sabila. Raba na a cikin turki'in fainimin al'adar. Wal'ad an umar nan Kabira. Don malamin da ya batar da kai, shekaran ne ya ne musa gobe ke ita bin maluma suna ce Allah ya ce ah, maluma sun ce maluma sun ce duba in ka ji an ce malam ya ce jira me malam ya ce she malam ya ce Allah da manzo Allah sun ce sai ka ce malam ya ce ba aiko muna kai ba in kyau ne an fika kyau matsayi ne an fika matsayi wani bi wannan sauraron ka wallahi inda za a yi aune aunen duniya kai guntu ya zauna gaban ka in ba don kala Allah kala rasul ba akwai wanda sun fi karfin su zauna gaban mu nan in ba don ayon Qur'ani ba akwai wanda wallahi inda duniyan cire har a gamu kiyama sannan ka ganshi don ya fi karfi ku gamu abin da ya gama muna ga shine me qala Allah qala Rasul abin da ake nema gare mu mu cike wannan amana tuwaffawna ujurakum yawm alqiyama za saka muku ranan tashin alqiyama sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace faman zu Allah subhanahu wataala na bamu labari yace faman ziha anin nar duk wanda a anin nar ub'ida anin nar aka nisantar da shi game da barin wuta ka kai kiyama ga wuta baka shiga ba ba wanda ya ci rabo duniya da lahira da kai ka manzo Allah ce barin gaya muku Allahu akbar kai manzo Allah Allah nuna muna kai yace mawdi'u sautin fil janna mawdi'u sautin fil janna kun san saut bulala manzo Allah ce inda za a ajiye bulala kai kanka ka san wurin ajiye bulala ba wani bigire ne mai sau ba ba wani bigire ne mai girma ba wani bigire ne kadan yanzu da Allah in ajiye bulala nan ga ce ka saya kai ka saya bigiren bulala ba ka iyawa manzo Allah ce to amma bari in ja muku inda za a ajiye bulala masayin bulala a tashin kiyama wato plotin da bulala zai occupy tashin kiyama khairun min na duniya wa ma fiha yafi duniya da abin da ke cikin duniya cikin gidan aljanna cikin gidan aljanna wasai balle mutum guda za ba shi aljanna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha kama 'arduha ya Allah sai ubangiji yace 'arduha as-samawati wal ard girman aljannan da Allah zai bamu kana ciki kamar girman fadin sama da kasari ga matan hurul ini ko ina ga abinci ko ina ga jin daɗi ko ina anharun min ma'in ghairi asin min labanin min labanin min asalin musaffa duka ba shi da mala ga jin daɗi ga lafiya kun sabi nake burgewa ba mutuwa ba mutuwa Allahu akbar أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وجاءت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد جاءت سكرة الموت سكرة الموت سكرة مفرد من سكرات sakratul maut shiddatuhu wa ghamaratuhu wa kurbatuhu sakratul maut ubangiji Allah na ba mu labari yace ja'at sakratul maut bil ranan da sakratul maut magagen mutuwa zafin mutuwa da abinda ke tare da mutuwa zai zo bilhak da gaskiya kullum ana maka bayani mu ji tsoron Allah akwai mutuwa akwai mutuwa yanzu haka ana bayani mutum ga wani yayi kwana ma yanzu ka ana bayanin mutuwa ga wannan kallon wani mai farin gemu cikin masallacin ka yanzu ka ana bayanin mutuwa wannan kallon shekara talatin ana bayanin mutuwa wannan kallon shekara arba'in kai ana bayanin mutuwa ga wannan tunanin ya yi gini ya kare yayi yi bayan ya tafi Amerika ya bi ya je ya bi nicaragua ya shiga Amerika in ya shiga ya samu aiki ya tara kudi in ya tara kudi ya sai gida Amerika ya zo kuma ya sai a shama ya yi kaza ya aure na mace akwai ta yariyar da yake bege ya aure ta in ya aure ta sun haifi tagwaye sun haifi kaza ya sai mota cikin accra ya je ya komo sai ce ba da ni ake ba ba da ni ake ba da ni ake ba da ni ake yana cikin wanga lissafin yana cikin wanga lissafin yana cikin wanga lissafi yana cikin calculation yana zuwa yana koma malam rana guda shi kaga ya an buga mai kofa ana buga kofa to wane ne kashe ce ni ne malaika mutuwa yana duban gaban sai ce a ah, ai wanga duka ba ba naka bane duk abin da kai lissafi ba naka bane shi sa Allah ya ce ja'at sakratul maut bil haqq ga gaskiya gabanka ya bayyana ba guduwa Ina nan kana kallo malam gashi nan kana kallo malam da su zo Allahu akbar ina roƙon ubangiji Allah Allah ina roƙon ka ka sa malam Bakar Gero yayi irin mutuwan da zamu yi bayani shi ba malam manzo Allah da manzo Allah kin ga bayanin annabi Muhammad ya ce to zan muku bayanin ga mutuwan mumini ga mutuwan kafiri Allahu akbar manzo Allah ce ku ga mumini innal abdal mu'min إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأنهم كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة مالا كنا داكي كنا داكي إنا داكي za a kunkwasa maka ya malaika mutuwan da zo shin zaka ganshi malaika ne ko mutum zaka ganshi wane ne ku je ku duba min wane ne ce ni ba duba wane ne ni na shigo wane. salamu alaikum wa alaikum salam ku ce a jira ni na zuwa ku gaya masu wani na miti ku gaya ma wani kaman banyan gan yaushe sabon sati ku gaya ma wani kaman ni ban son abin da zai hada ni da shi wannan duka kana yi she ayi sallama kana wane ne a gaya mai ya jira ya ce ni ban jira suna na malaika mutuwa ban jira ba wanda ke gaya min sako Allah ya aiko ni lafiya ce na son doke ka a ai ana maka bayani mutuwa ni kenan gani na nazo duwa ranan da ya kwakwasa kofa da ya shigo shi da annabi Dawud suka yi ido hudu annabi Dawud ya ce wane ne ya ce ni ne waye baka daman shigowa ya ce ubangijin gidan ya bani daman shigowa shi ce idan ta malakul maut in haka ne kai mala'ika mutuwa ne ce e, eh. ya ce to lafiya me ya kawo ka ce lokacin ka ya kai Dawud wa ataina Dawud zabura dawud da wasu na ilma. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين yana tambayar mala'ikan mutuwa yana tambaya shi to yanzu me ya kawo ka yace wurinka nazo kai ga masu biye annabi Dawud masallaci an cika tab ga jama'a in annabi Dawud ya fito ana bin sa ba wurin kowa yace kai wurin ka nazo ni ba annabi Allah yace eh ni manzo mai karanta zabur Allah ce eh wurin ka malaika ce ce wurin ka zo. to me ya kawo ka yace mutuwan ka ya kai mutuwan ya kai eh. to ya baka bani labari ba ya baka bani alama ba yace Haba, annabi Dawud kwantar da hankalinka zan tambaye ka wala kai annaba sun tafi da daraja ka gon gafiran ga kai baka da damu gafiran kai gudu ba wani bala'i shau Ibrahim bai iyawa shau Tijani bai iyawa wallahi na san da za a doke shi ne yayi gudu wani magana ya baka min magana ba shi ce dawo annabi dawo kwanta da hankalinka ya ce da daci ya ce fadan kan na wani ya ce ya mutu ya ce wani fa yace shi ma ya mutu rana kaza wani fa yace sati da wani kaza ya mutu wani fa yace shi ma ya mutu ya ce wani fa yace ai shi je ya mutu ya ce ba annabi dawud ai alama kenan da ke nuna ina zuwa kenan tun da na zo cikin cycle ka na daga wan na daga wan na daga wan na daga wan ina ga maka gani zuwa mala bakar gero ya wuce kun ce sa malum ma gashi zuwa yanzu ka wani malami na hanya zuwa yanzu ka wani malami shirin malaika mutuwa suna suna kallon juna sai ko Malam Muhammadu ne Allah sa cika da imani ko ban fadi ba ya mutu mu da muna roƙo Allah Allah ya sa mu jima kadan saboda shekarun mu na kasa shi ya riga yayi nashi Allah kara mai albarka cikin rayuwarsa zalika ma kunta minhu tahid Allah ce da dan adam abinda kake gudu shi ne shikenan ya riga ya kai kowa na kallo Allahu akbar da su sauko da sun sauko da suna iya su sauko in suka sauko kana kwance suna fira kana zaune mala'ikan da su fi da suna fira suna fira tsakaninsu kana zaune abinci ya kare ruwa ya kare ibn al-qayyim al-jawzi Allahu akbar ibn al-qayyim al-jawzi yace mun taba samun labarin wani bawan Allah da zai rasu malam yana kwance fa huskansa yana haske yayi shuru ba san abin da ke tafiya ba kowa ya shuru don bai da lafiya amma she yana kallon. domin manzala da bayani ce suna sauko wannan da saukon nan kaga huskokin kyawawan mutane ne kyawawa suna dariya suna murmushi amma da su kai ka lahira suna dariya kowa ya sauko kan wani kaza ai wani Allah kiyaye ka ya kari fa ruwa ya kare kaza ya kare kana zaune amma ku abin ke da dadi sai suna ce maka sai suna ce maka ah, ah, abshir abshir bi ruhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban ce mala ruwa ya kare abinci ya kare tafiya ya kare zama ya kare daga hannu ya kare kallo ya kare iska ya kare gaddama ya kare ni ne wani ya kare daga kafada ya kare ajiwa ya kare lafiya ce lahira zaka amma bari mu gaya maka wani abu Allah ya ce mu gaya maka zuwan kanga yana jin dadin ka ga aljanna ga hurul ini da ya daga kai so malam shi kaga yana cewa kama yin abun ah, ga duka nawa ne eh ga shi nan nawa ne a ah, a ah, Allahu akbar innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ganin wannan kun sani hatta wurin kwance na gan ana wasu mai tama a dauke shi wuce gaba a'a ni na ga ga gidan aljanna ina cikin gidan ashaman a'a wallahi na wuce in na wuce wallahi na wuce to in suna gaya maka kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne ibn al-qayyim al ce mun ji da kunnuwanmu wani na kwance zai mutum na ce marhaba ahlan wa sahlan bi hadhihi alwujuh yana cewa marhaba sannun ku da zuwa kai ga huskokin da kuso kuso kuso to mutumin kirki kenan to Allah ba mu gudu kakana ubangiji Allah sa mu yi kyakkyawan karko karko ubangiji Allah sa malumman mu musamman malabakar giro ya samu kyakkyawan karko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 يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله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 وإلى لقاء آخر والله تعالى أعلم وأقم الصلاة